Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna Matan zamani. Shirin da akwai da shi yake faɗakantarwa, ilmantarwa, gami da nishaɗantarwa. Maudu'in mu a yau shine menene yake kawo zubewar nono kuma ta wace hanya zaki bi ki gyara kanki? ki tseratar da kanki daga zubewar nono ko kuma ta wace hanya zaki bi ko da sun zube ki nemo maganin da za ki gyara to ku biyo mu a cikin wannan shiri farko kamin ma mu shiga cikin shirin sosai menene ke kawo zubewar nono mutane da yawa sun ɗauka cewa aure da aihuwa su suke kawo zubewar nono E su ma suna da tasu gudunmawar da suke bayarwa wajen zubewar su amma kuma ba shine ainihin abin da yake zubar da nono ba abin da yake zubar da nono shine yawan ɗaurin kirji so tari abin da mata suke yi yanzu bar ma matan wannan zamanin zaka je ka ga mace daga aihuwa ɗaya biyu ta zama wata rajab ta sake jikinta ga baki ɗaya wai ita ma ta zama uwa ɗaya daga sai kin zama uwa amma ba ce ki zama wata um, lalatacciya ko kuma ki lalata kanki ko kuma ki sake jikinki haka wai saka wai ke kin riga kin aihu a'a za ki iya gyara kanki sai ka je ka ga mace ta wuni da daurin kirji dan Allah nono ba zai zube ba sai ka je ka ga mace ga baki ɗaya ita ga ta na dan ina din da ake sakawa a kama jiki a ita ba ta sabo ita ta riga ta yi aure ta zama uwa to wannan kirma da kanki kin ba kanki ko gudunmawa da zaki lalata jikinki to wata hanya za ki bi wajen gyarawa ko da nonon ya kasance ya zube wasu za ki ga daga aihuwa ɗaya wasu aihuwa biyu akwai abin da ake sha kafin a yi yaye in ya kasance kin aihu ko ba ki aihu ba in dai ke mata aure ce za ki irin rinka in ke mata aure an kin eh, ke kin aihu ne kin yi yaye kina so nonon ki dawo kafin ki yaye ake so ki fara shan kunun alkama da madara na sati uku idan kin yi yayan ki sha na sati uku to insha Allah hakan zai ba zai ba wa Eh, ki dama ya zube ba wannan ma yana da matukar muhimmanci sosai da kuma yawan sa matsatsiyar bireziya sannan abu na biyu akwai man hulba da ake shafawa zaki nemi ruwan zafi ki rinka gasa nonon ki shafa eh, ki shafa garin hulba da safan kika tashi sai ki nemi bireziya matsatsiya ki saka da safen kika tashi sai ki wanke idan kika wanke kuma sai ki shafa man hulba to insha Allah za ki ga nonuwanki sun ci ko kuma sun yi kyau sun da sun tsaya yanda kike so amma kuma in zai kasance ke ki da aiki sai yawan ɗaure kirji ki rinka yawan ɗaura kirji ko da yaushe ba za ki rinka sa breziya ba to insha Allah ke ma kanki ke ba kanki gudunmawa 100% na zubewar nono kuma a yanzu mazan yanzu har ga Allah suna son su ga mace tana ta kame jikinta ta yi ɗanɗan to wannan rashin kame jikin naki sai ki ga ya ba wa mijinki damar zuwa neman matan banza ko kuma a ce za a miki kishiya to ubangiji ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi duniya da lahira Allah kuma ya ba mu iko